kada ka kuskura ka mai da jihar Lagos gidanka. Ƙungiyar Yarbawa ta Akoya ta gargaɗi Sunusulami da Sunusi, wata ƙungiyar Yarbawa da ke kudu maso yammacin Najeriya. Akoya ta gargaɗi tsohon sarkin Kano Sunusulami da Sunusi da kasassar murya cewa kadda fa ya yi tunanin zama dindindin a jihar Lagos. Wannan kakkausar gargaɗi na kunshe ne a cikin wani bayani da ƙungiyar Yarbawa mai suna Apapo Ado Koya a koya ta fitar, inda ta ce shirin tsohon sarkin Kano Sunusu na biyu na dawowa jihar Legas, ɗaya daga cikin manyan biranen sarakunan Yarbawa abu ne da ba zai yi daidai da al'adun ƙabilar Yarbawa ba da kuma abin da suka gada iyaye da kakanni ba. muna gargaɗinka kad da ka fara ka dawo ka zauna dindindin a jihar Lagos a matsayinka na tsohon sarkin Kano kana da birane sama da guda hamsin da za ka iya komawa ka ci gaba da rayuwa a yankin arewa don haka baka buƙatar zuwa rayuwa Lagos a lokacin da aka kori sarkin Oyo ai bai zaɓi a kai shi Sokoto ko Kano ba domin ya yi rayuwa ba cewar ƙungiyar Yarbawa ta Akoya. Ƙungiyar Akoya ta ƙara da cewa shirin Sunusi na dawowa jihar Lagos wani yunkuri ne da yake yi domin ya zo ya ƙalubalanci sarakunan Yarbawa na Lagos da masarautun gargajiyar Lagos sannan kuma ya yi amfani da damarsa wajen gina wata masarautar Fulani da za ta riƙa kafaɗa da kafaɗa da masarautun gargajiyar Yarbawa. Ƙungiyar ta ce muna sane da cewar zuwan Sunusi jihar Lagos zai jawo masoyansa da yawa zuwa Lagos. Za su rika zuwa suna kawo masa ziyara a gidansa. Hakan kuma zai samar masa wata dama ce da zai haɗa kai da al'ummar Fulani da ke yankin kudu maso yamma. Miliyoyin Fulanin jihar Lagos za su buƙaci su ma su rika kawo masa ziyara a gidansa su mayar da shi wani babban mai faɗa aji a game da harkokin al'adun yankin kudu maso yammaci in ji ƙungiyar gerbawa ta a koya. To jama'a ko menene ra'ayinku game da wannan zargi da matasan kungiyar Ikoya wato suka yi ga shi wato salami da Sunusi wanda suke ganin cewa tamkar zai je ya fara hada kafada da kafada da sarakunan su ko kuma ya fara jayya da su ko kuma zargin kafa wata masarauta. Mece ce ra'ayinku game da wannan zargi da suka harba masa?